Total revenue and grants is projected at 143.9 billion Ghana cedis. Ministan harkokin kudin Ghana Mr. Ken ta kenan yayin da yake bayanin kasafin kudin shekarar 2023 ga Majalisar Dokoki na kasa. Ministan ya ce jimlar kudaden shiga da tallafi da aka yi hasashe za su kai Ghana cedi miliyan 143 da 956 kuma ta hanyar matakan samun kudin shiga na dindindin ne galibi matakan haraji. Jimlar kudaden kuɗaɗen da za mu kashe ciki har da biyan bashi ana hasashen zai kai gana cd miliyan ɗari ɗari biyu da da da da biyar hudu talatin Abin da hakan ke nufi shine hasashen samun kuɗin shiga da kuma kuɗaɗen da za a kashe. Za a samu gibin gana cd miliyan sittin ɗaya tara. ya kawo matakai goma sha uku na rage kashe kuɗaɗen gwamnati. Daga ciki akwai rage kashe hamsin cikin ɗari na kuɗaɗen da hukumomin gundumomi da birane suke kashewa a man fetur da kuma sauran harkokinsu. Rage tafiye-tafiyen jami'in gwamnati za za a dawo da harajin da aka ɗauke wasu kamfanonukan ƙasashen waje babu ɗaukan sabbin ma'aikata a shekarar 2023 domin tara kuɗaɗen shiga na cikin gida ministan kuɗi mr ofura ta yi ce will undertake the an ɗora shi ne kan ajanda bakwai da nufin daidaita fannin tattalin arziki da kuma Hanzar ta kawo sauyi ga tattalin arzikinmu daga cikinsu akwai ƙara harajin vat da kashi biyu da ɗigo biyar cikin ɗari gwamnati za ta rage yawan yawan harajin e-levy daga kashi 1.5 zuwa kashi 1 cikin 100 gwamnati za ta inganta fitar da kayayyaki zuwa ƙetare da kuma ƙarfafa amfani da na cikin gida dan majalisa mai wakiltar mazaɓar yawa su ta arewa na jam'iyyar adawa ta ndc honorable yusuf jaja ya ba da ra'ayinsa kan kasafin kuɗin kowane shekarar da read budget in ka zo da safe nan ka gan yadda wurin yake in ka shiga cikin kuma ka gani diplomatic an kawo bakuna da abubuwa yau ba kowane na ga kira kuma kowane lokacin da karanta budget ka gan kamar wurin su nan yi eh, magana magana da ya biyu kamar a yabe shi yana yayye da wasu abubuwa yau ke da ka gani majority side tun da ya fara bada taliya ya kare ya ka fari abinda suka fari muna kawai ne wahalar da muka bi cikin shekara 2022 nan na 2023 na sabon shekara namu shaga ya yawa ya fi shekarun al'ummar Ghana har wa yau suna ji a jika yadda kasafin kuɗin 2022 ya jawo tsanani ga rayuwarsu wasu al'ummar ƙasa sun bayyana ra'ayinsu kamar haka. Ni ne Mustapha da Firagara. Eh, kasafin kuni wancan shekara ni ba ga wani tasiri da ya kira ba. Abin da kawai kawai ne kawai an ka kara price ta shi da ni ban ga wani ingantuwa wani tsakiya da wannan kasafin kuni wancan shekara biyu ba. Gwamnatin lasiya gaskiya mu lefesi saka mu gaskiya ba mu samu amfani shi ba. ba ma kuma ya kuma baya amma mun ce wa'in sun sun ce su sun ga ci gaban shi da amfanin shi na ne kuma yanzu kuma an kawo na dc yanga bi ma na komi zai zo ya complicate muna kenan muna kukan na farko an kana duk kuma kuma komi zai zama wani abu daban da yake zai bar rayuwar mu kuma ya koma baya in ba da ikon Allah ba yasa muna rokan manyan kasan mu na Ghana su duba idan su wani budget akan ganga su duba mu yan kasa kasan nan abin nan ya kai gare mu ya so kukan mu ya ragu. Mataimakiyar daraktan sadarwar jam'iyyar NPP mai ci Rabi Salifu, a nata bangaren ta ce. Kowa duka ya ga abin da ke faruwa duniya ba gana kade ba. Ba wai NPP ko na na yadda ko finance minister ya kawo wannan wuya ba. Wuyan duka eh, na duniya ne ba na gana kade ba. Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.